23 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz Abdullahi الله abdurrahman عبد الرحمن Kandi. Allah Madaukin Sarki mai مي ساكيا da الخير in ba manta ba muna ci gaba da jin tarihin wannan babban malamin hadithi babban malamin tafsiri babban malamin fikihu hamshaki wajen tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da rugurguje bida'a. malamin da ya kare rayuwar shi baki ɗaya wajen ya ga ya yaƙi shirka da son zuciya da zalunci da miyagun al'adu allah maraukin sarki ya rahamshe shi mala ya ce talqihil ilm wannan babban malami bayan da muka ji cikakken sunan shi da nasaban shi da alkunyan shi sai malam ya ce to wannan malami namu imama barimi yaushe fara neman ilimi a wajen suwa wace irin gwagwarmaya ya yi wajen neman ilimin malam ya ce otiyar imamu darimi zaka allah madaukin sarki ya yi ma al'imamun darimi baiwan kwanya da hazaka da zalaka da azanci wa fitna sannan allah madaukin sarki ya yi shi wayayye ne mai kan gado ne ya yi shi mutum ne mai kaifin basira a halahu allah madaukin sarki ya tattale shi yi mai irin waɗannan darajoji da baiwa da hibzi ma yasma ma ma'alfahani domin ya haddace duk abin da ya saurara kuma ya fahimta wal ma'arifa sannan allah madaukin sarki ya yi mai cikakkiyar masaniya cikakkiyar fahimta cikakkiyar ganewa da hararowa da hasasu duk abin da yake nazarta na ilimi falakiyar shiyo wannan babban malami al'imam darimi ya haɗu manyan nan masana a kowane mu wasu ne al'aima sannan ya samu ilimi lakin lam tahaddala aqaru ibtida'i fihi sai dai malaman da suka ruwa a imam barmi ba su zo mana da cikakkun bai na wata shekara a wani wata a yaushe wannan malami ya fara neman ilimi ba idan ka fahimci ɗan takaitaccen bayanin da malam neman mana a daidai nan za ku ga wannan babban malami allah madaukin sarki ya mai bai wanda duk mutumin da allah ya ma irinta to ko zai zama babban malami kamar yadda mai ta'alim yake cewa akai lan tamala ilma illa bi sittatin yace ya kai dan uwana kaga ilimi ba za ka samu shi ba sai ka haɗa abubuwa guda shi ba sa'un bi ka an majmu'iha bi bawani yace zan maka bawani su dalla dalla don ka fahimta zaka'un wa hirsun wasu wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tuli zamani ya ce sai ka zama zaki mai hazaka sai kwakwalwanka ta zama mai iya tattade maka ilimi ta dunkule maka shi waje guda wa harrison sai ka zama mai kwadayin ilimin da fatan ka zama mai amfanar da al'umma da neman yardan allah wasu ibarun sai ka zama mai juriya mai shanye fushi mai dakewa daga abubuwan da za su iya fisganka na yau da kullum dangane da al'amuran da ka faru a harkar neman iliminka wabul gatun sai kana da kudin da za ka iya daukan ɗawainiyar biyan kudin makaranta siyan littattafai harkokin bukatunka na yau da kullum wa irshadu ustadin sai ka samu ƙwararren malami wanda ya ƙoshi da ilimi ya shi zai karantar da kai wa ƙuri zamani sannan kuma sai ka daɗe kana yi waɗannan ababe guda shida duk wanda ya haɗa su zai zama malami in ka rasa ɗaya a ciki bayan da bayan ka zama malami sai dai kai tafa gammiya sai dai kai ta kaiwa da komowa a ciki da za ka haɗa sauran duka sai kasance malamin ka ba ƙwararre ba ne ɗan habba wa dabba ne ba za ka zama malami ba ba za ka samu kwararren malami amma a fara karatu ba kai ko ina ba ka yaye kanka ko a yaye ka ba tare da ka daɗe kana yi ba ba za ka zama malami ba in ka da waɗannan baki ɗaya ba ka da kuɗin siyan littafi da biyan kuɗin makaranta ɗaukan ɗawainiyar kanka ilimi ba zai samu ba inda sauran za su samu amma kuma kai kwakwalwanka ba ta ja ko ba ka da haƙuri ko ba ka da kwaɗayin ilimin wannan ba zai samu ba shi yasa sai ka hada su duka to in kun lura takaitaccen bayanin da malam ya fara mana don gane da neman ilimin al-imamu darimi Allah madaukin sarki ya tara mai wannan baki da wa kana mutawadi'an darimi mutum ne mai kankan da kai mutum ne mai tawalu ba mutum ne mai nuna isa da alfahari da cika baki nima iya nima cancanta ba wanda ya kai ni ai daga ni ilimi ya kare duk baya wannan jama'a ilimi ba a mai alfahari ku ji tsoron Allah sai Allah ya karantar da ku fattakullaha wa yu'allimukumullah duk mutumin da ya kankan da kai game da harkan ilimi sai Allah ya sanar da shi kuma sai ya daga shi daga lokacin da ka nuna ka isa sai Allah ya nuna maka iyakwa gazawanka ya nuna maka kai din baka isa ba abin da ya faru kenan a zamanin annabi musa a lokacin da aka yi mai tambaya sanda wa'azi ya daɗi cewa musa wai a duniyan nan akwai wanda ya kai ka ilimi sai ce babu kuma duk wanda ya lura da wannan abin da annabi musa ya faɗi ba laifi ya yi ba a lokacin ba wanda ya kai shi domin shi ne annabin da allah madaukakin sarki yake magana da shi kai tsaye sauran mutane ba wanda Allah madaukin sarki ke magana da shi wannan shine tawilin annabin Musa to amma cin da bai mai da al'amari zuwa ga Allah ya kankan da kai ba wannan sai kusa ta Allah kuna fahimta wannan da kyau ku wannan yasa aka ce ya tafi akwai wani bawan muhidar ya je koyo ilimi a wajen shi kun ga wannan rahila kenan ta neman ilimi Allah ya sa mu dace malam sai ya ce wa kana mutawadi'an fil akhari yasma'u min min al-kibari was-sighar shi al-imam ad-darimi saboda tawalu'u da kankan da kai da rashin girman kai da jiji da kai ya kasance yana zuwa ya koyi ilimi a hannun manyan malamai hatta ga waɗanda ya girma ko ya ɗara su fahimta ya fi su ilimi in sun san abin da yake da bukata yana zuwa ya zauna ya koya kun fahimci wannan da kyau ko duk mutumin da ke da irin wannan ɗabi'a ko a harkar kasuwanci ne za ga allah maɗaukin sarki mai buɗi idan karamin yaro yana da jari za ka bi shi don ka samu in ya kware a wani fanni za ka bi shi don ya koya ma to za ga allah maɗaukin sarki maka buri a ko'ina ballantana a harkar ilimi daga san daga sa girman kai wane bai isa ba wane bai kai ba sai allah ya nuna maka kai ne baka isa ba kai ne baka kai ba hatta sami min ta'ifatin min aqranihi an waye gari al-imam ya koyi karatu a wajen wasu jama'a da yawa daga cikin sa'o'in shi ghaira annahu kana mutaharriyan mutawaqiyan yasma'u min al-umala duk da cewa shi al-imam mutum ne mai kankan da kai yana sauraron karatu a wajen manya da ƙanana da sa'o'in shi amma mutahayyaran mutum ne wanda ya kasance na kirbabu mutawaqiyan yana mai kula yasma'u min al bai zuwa ya karatu shi ga waɗanda suke amintattu afikat mutanen kirki wayan takai sannan yana bi yana tantancewa da tace mai zai koyan a wajen wa menene aqidan wani menene ɗabi'ar shi wace irin tarbiyya yake da ita tare da cewa yana neman ilimi wajen kowa amma kuma yana yi da taka tsantsan da lura in ba haka ba idan ka je ka zauna gaban ɗan bida'a mai mummunar aƙida ka ce za ka yi karatu ko da ko zai rika tilawar alkur'ani ne kadai ba fassara sai ka zama ɗan bida'a ka ku gama sai ya koya maka wannan bida'ar idan ya kasance bai da ɗabi'a kyakkyawa ka je ka ce za ka zauna gaban shi wai ya koyar da kai ilimin kawai ka je nema ba ruwanka da ɗabi'an shi Allah kafin ka je ko ina su ya koya maka misdaku zalika fi sunan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin ke gazgata wannan ya zo cikin sunnonin annabi ne annabi yake buga misali a wani hadithi yake cewa misalin mutumin da yake mu'amala da mai mummunan ɗabi'a misalin wanda ya je ya zauna ne a rumfan makeri annabi ya ce ko da wuta ba ta tsalluwa ta kona ta kona riganka ba ka tashi da kauran hayaki misalin mutumin da yake mu'amala da mai kyakkyawan ɗabi'a annabi ya ce kamar wanda ya zauna rumfan mai tarare ne ko baka siya ba ko bai san maka ba ka tashi da kanshi ka ji kanshi da dada da zai sanya ranka to duk lokacin da ka mu'amalanci yan bid'a wai kana ganin kai kana da ilimi ko kana da wayo ko kana da kwazo ko kana da masaniya wanda za ka iya kwatan kanka daga harinsu karya kake babban abin da ya saka al'imam al-hassan al-basari cikin matsala kenan mahaifiyar shi ce bayan rasuwan mahaifin shi da ta tashi aure sai ta aure abu ala ajuba'i shugaban mu'tazila ya taso a ƙarƙashin kulawar wannan ba mu'tazili aka waye gari abul hassan al'ash'ari ya ɗabi'antu ya aƙidantu da wannan muguwar aƙidan da ƙyar da ƙarshe allah maɗaukin sarki ya kwato shi shi yasa duk wanda yake da tarbiyya gurɓatacciya ka san wani da kunya wani mai tsiwa ne wani mara mutunci ne wani bai da kan gado kai hankali da shi hatta abin da ya shafi shayar da nono laraba suna da al'adar kai 'ya'yansu a shayar da su su biya to idan ka san mace sakarya ce ya ce ba ta da kan gado ba daukan ɗa a bata domin wannan ɗabi'an zai iya shawa a nonanta wannan ya sa annabi ya ce duk wanda zai aure ya tsaya ya bincike wace irin mace ce zai aura akwai dattijan da ya zaunar da 'ya'yan shi yake cewa na girmama ku kafin haihuwanku da sanda aka haife ku da bayan kun taso suka ce to baban mu dai mun san in ka ce ka girmama mu sanda aka haife mu da bayan haihuwar mun sani amma kafin haihuwa wani irin girmama muka yi ya ce na zaɓar muku uwa ta gari wacce ita za ta haife ku wacce ba za a ce uwarku mutuniyar banza ce mai bin maza mutuniyar kaza ba ba za a aibata muku a soke ku a yi muku guri don gane da ɗabi'ar uwarku ba ya ce wannan girmama ku ne shi sa na buga muku misalai ne a al'amuran rayuwa na yau da kullum ka sani a harkar ilimi ba wajen kowa ke koyon ilimi ba ko da shi wani yana da abin da kake so sai ka binciki minan ona minan omana asikat wayan taki mun gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace in ko ka zama haɗu da lailin ko ni dai ka tarkato ko to za ga tarkace ku a cikin harkokinka mala ya ce wala haddisu an kulle ahadin sannan kuma shi al'imamu darimi baya koyo karatu ga kowa mun fahimci wannan da kyau ko ba ga kowa yake zuwa ya zauna ana ga abata malam ko an ce ka iya kaza koya mau kai ka yi fice koya man ba a gaban kowa yake karatu ba jama'a a zamanin su ma da ke da tsarki domin an haife shi hijira na da shekara ɗari da wani abu ne amma yake taka tsantsan yake lura da ina zai koyo ina zai koyar a wajen suwa zai zauna a wajen suwa zai yi kaza jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba ka da wannan kan gadon ku da kai da iyalanka za a waye gari kuna zaton wuta a makera za ku same ta a masaka kuwa allah ya kiyaye mala ya ce rahilatuhu kaiwa da komowa tafiye-tafiye na neman ilimi da al'imamu darimi ya shiga duniya yi lam takun حاليا ulama wa وحملة العلم bala ya ce garin sarmakant garin da aka haifi addarini ba wai gari ne wanda ba malamai a cikin shi akwai malamai kuma akwai ɗaliban ilimi wanda suke kaiwa da komowa wajen neman ilimin lakinna lam tashtahir bi zalika shuhratan siwaha bala ya ce sai dai wannan gari na samarkand gari ne wanda bai shahara da ilimi da malamai da kaiwa da komowan ɗaliban ilimi wajen neman ilimin ba a wancan lokaci irin yadda wasu birane da wasu garuruwa suka shahara min biladul islam daga cikin garuruwan musulunci wannan gari na samarkand gari ne wanda ba fitattun malamai a cikin shi kenan da zai karatu wajen waɗannan malaman in ya zo danganta isnadin shi da su sai an je ana yau bincike su waye kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ya je wajen fitattun malamai sanannu ƙwararru masu kyawawan aƙidu kai tsaye za a fahimci inda ya sa gaba. sannan yana daga cikin su na wannan rihilas ɗin shine domin su je su samo karatu daga tsatsan shi domin isnadi ali akwai bawan allah da ya zo rasuwa haka tambaye shi mai kafi so ya ce baitun hali wa isnadun ali gida wanda yake shuru ba hayaniya sai kuma isnadi wanda yake ali ba mai tsawo ba ɗan guntu ɗan gajere ɗan ƙi kamar ka ji maliku nafi'u ibn umar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce walam yazhar qabla darimi minha man har bil ilimi ku sani a garin sarmakant kafin al'imamu darini babu wani malamin garin wanda ya shahara cewa shi malami ne fa za a sitahu nan da nan sai daraja da ɗaukaka da buwaya na al'imamu darini sai yaɗa a birni da ƙauye na wannan gari na sarmakant washtahara ilmuhu kuma ilimin shi ya shahara wanta fa'a bihin nas mutane suka amfana matukan amfana da shi mun gano wannan da kyau ko wanta shara ilmuhu ilimin shi ya yaɗu a ko'ina domin ɗaliban ilimi sun tayo farin ɗango suna zuwa suna koya suna koma garuruwansu suna karantarwa a zamanin da su malamai irin wannan na Allah suna kirdadan a wajen wa za su koyi ilimi sannan kuma suna binciken wane ne zai karantar da su da iyalansu al'imamu darimi wannan ya sa ya fita ya je nemo ilimi a wajen waɗanda suka dace kuma suka cancanta da ya dawo kenan ya tattaro wancan ilmomin baki ɗaya sai ɗalibai daga ko'ina sai suka zo wajen shi ma'ana su za su kunna daga hasken da ya kullo mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ɗaukaka garin sai ya bunƙasa garin domin a wancan lokaci wannan gari nasu na sarmakand babu wani fitaccen malami kafin bayyana shi bayan zuwan shi shine allah maraukin sarki yi ma al'umma da garin baiwa wa muhaddisu launa sha'abi bagadat Daro ilmin yawma irin. lamastaghla an ruhila ila malam yace malamin hadisi a wancan zamanin ko da ko a ce an haife shi ya taso a garin ne garin da aka sani da malamai da ilimi duk abin da kake nema in a bagabaza kake komai za ka samu na ilimi a wancan lokacin domin garin bagabaza gari ne wanda a farko 'yan duniya ne sun kafa shi idan aka ce ka je bagwabaza to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yanzu ya ce ka je Aski mutu kufur wal ilhad ana nan sai Allah madaukin sarki ya tsaftace garin sai ya zama zango ne na malamai masana ana nan ana nan sai Allah madaukin sarki ya tattar ɗaliban ilimi a wajen to shine malam yake cewa ba malamin hadisi zai samu shi zaune a wannan gari na bagabaza garin da ya shahara da ilimi a wancan zamanin lamastagla anin rihila ba zai ce kuma bai da bukatar ya fite ji nemi ilimi wajen malamai ba ila masiwaha zai bukaci zuwa wasu garuruwa lilka'i ahaliha don ya je ya samu malamai masana wa ibrakil kibar da kuma ya samu manya-manyan malamai wasu minhum da koyo karatu a wajensu bi uluwin saboda ya samu isnadi ali mun gane wannan da ku domin in ka tsaya wajen yan kuji kubamu yan tara kusa yan habba wa dabba to isnadin zai zama mazin mun gane wannan da ku sannan kuma bincike zai wahala malami na wani sai a ce waye shi da haka ake samun mutum ya zama mastur ake samun majhulul hal ayin ain kayi karatu nagartacce amma ba a wajen fitacce ba ba a wajen kwararre ba ba a wajen amintacce ba kayi a wajen wanda ake da zargi da suka dangane da abin da ya shafi mutunci aƙida da kowa da komai nashi ba yanda za ka zama amintacce cikin al'ummanka ina kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa mutumin da bai karanta tarihi ba mutumin da bai kware ya gugu da harkan ilimi ba in ya tashi zai ma addinin musulunci illa illan da yake bai gaza illan da maiwacin zaki ke magarken awaki ba saboda bai san abin da yake yi ba Allah ya kiyaye fa kaifa bi man yanshu fi sarmatant ya ce mutumin da ke bagabaza an ce shi ma yana da bukatan ya fita domin ya je fafata neman ilimi a wajen malamai masana amintattu shahararru waɗanda ke da isnadi ali to ina ga wanda ya rayu a wannan ƙauye na sarmakant shi ya fi dacewa da cancantar ya fito ya je nemi ilimi فشد wannan sai الرحاب da. سي زابرد ya الدارمي sirdin shi. ya tunkari garuruwa ya fuskanci malamai ya zage dauɗe wajen neman ilimi da kuma tattara shi wa tafal bilat ya rika kewaye birane garuruwa nahiyoyi alƙaryu da ƙauyuka fasami abu khurasan al'imam abdarimi ya je ya zauna a garin khurasan yanki ne na iran ya je ya zauna ya karatu a wajen malamanta wa dakhala iraq kuma ya shiga garin iraki fasami'a min khalqin min ahli al-baghdad yaje saurari karatu min khalqin a wajen jama'a da yawa min ahli baghdad ga mutanen baghdad wal kufa da mutanen kufa wa wasit da mutanen wasit wal kuma ya karatu a wajen mutanen basara kama da khala sham haka al'imam abbarimi ya shiga birnin sham fasaliya min ta'ifatin kabira yi karatu a wajen malamai masu yawa min ahali dimashq malaman da ke zaune a dimashq wa hims da malamai hims da suke ce ma homs wa sur da garin sur wa gairiha kama sami a biljazira wa thugar kamar yin da karatu a wajen malaman jazira da malaman kubar wasani bil hijaz ya yi karatu a wajen hamshakan malaman hijaz min jama'atin min ahalin madinatu wa makka ya karatu a wajen manya-manyan malamai masana waɗanda ke rayuwa a garin makka da madina sun ma'ada ba da zalika ila sarmakant bayan nan ne ya komo garinsu sarmakant liyakuna imamuha wa muƙaddamun fiha domin ya zo ya zama shine imamin wannan gari ya zama shine jagoran da zai karantar da al'umman shi aqida da duk ilimin da suke bukata yanshurul shirin was sunna al-imam abdarimi ya kare rayuwar shi kaf wajen yada ilimi da sunna wa yau fa'ullahu bihin nas Allah madaukin sarki ya ta amfanar da al'umma wannan ilimi da ya koyo wa buhu halkun halittu da yawa suka rika nufo shi liyan halumin ilmihi saboda zo su kwankwada su kamfata daga ilimin da Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa shi yasa in ka gyara lokacinka ka koya ka iya ka fahimta ka goge ka haƙura da cewa ni na ƙusa an fara na ƙusa a sanni na ƙusa an yi kaza ka haƙura ka ba abin da ya kamata sai allah madaukin sarki ya maka bai wanda ya dace amma kar ka yadda ka shiga daki ka rubuta ma kanka certificate ka ce kai ka iya ko jahilai da ka tara wai suke jin ka su rubuta su sa ma hannu su baka certificate ka iya allah ya nan baka kare jahili bai san malami ba kuma kai ba za ka iya cewa kai ka iya ba kun gane wannan mai kyau don duk wanda ya nuna ya iya sai allah ya kunyata shi sai allah mashi bai iya ba ku je ku karanto tarihin mala'iku sanda suka nuna sun iya sun cancanta sun kaza sun kaza sai da Allah ya nuna musu kasawa da gazawansu kafin aje ko'ina kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa kun ga girman kai da nuna isa to ba ɗabi'an ƙwarai ba ce duk wanda ya nuna wannan sai Allah madaukin sarki ya tada wanda zai ce kai baka iya ba ko yana raye Allah madaukin sarki ya iya ya kware ya gogen kuma sai Allah ya zare mai farin jini kai ta rikici da mutane rikicin da ba za ka yi fa'ida ba Allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya tarin ilimin wannan hamshaki bijini fitaccen malami fata Allah azza wa jalla alal imam darimi hakika Allah maɗaukin sarki yayi ma imamu darimi baiwa min abuwabi ulumin islam ta Allah madaukin sarki ya bude mai kofofin ilimi na kowane fanni daga cikin fannonin ilimin da ake bukata a musulunci ma kana bihi imaman yasaru ila qawlihi Allah madaukin sarki ya haɓaka al'amarin darimi sai da ya zama imami ne wanda in ya faɗi magana to gaba ɗayan limamai da malamai da ɗaliban ilimi da sauran mutanen gari suna komawa zuwa gare shi malam ya ce wa yahtada wa yahtadin nasu bi hadihi mutane suna shiriwa da shiriyan da ya shiryar da su wa wujuhul ikhtilafi riwatihi sannan kuma duk lokacin da al'imamu darimi ya fuskanci wani al'amari sai aka samu saɓani dangane da fuskar ruwayoyi da ilimi da bayani to malamai gaba ɗaya suna cewa a dubi mai al'imam barumi ya tabbatar wata ammunan musnadihi malam ya ce an kula an mai da kamar littafin shi al-musnadid darimi kamar wani kamus ne wanda yambi'uka an zalika shi zai baka labarin wannan ya tace ya tantance ya zayyana maka shi waɗannan bayanan da malam yake bayyana ma tukuna bari a fara karatun littafin littafin da kanshi ne zai karantar da kai zai maka bayani in abin da ake faɗin haka ne to bari a shiga a gani Allah ya sa mu dace قال الحافظ بن مرجى الحافظ المرجى يجي ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي نيدي أما سنواتا ban san wani wanda yake fitaccen masani gogagge kwararre wanda ya fahimci hadithan annabi min abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi yace irin al-imam ad-darimi ba wa fil fiqh dangane da abin da ya shafi fiqh kuwa kala al-imam al-ghawwas ala ma'anihi ai shi al-imam ad-darimi dangane da ma'anonin fiqh mutum ne wanda ya riga ya musu ya kamfata ya sha ya ƙoshi dangane da iya firfitar da bayanai a cikin alkur'ani da sunna wa annahu min al-mazahib wal ikhtiyarat al-fiqhiyya ashiya al ad-darimi yana da bayanai kusassu gamsassu nagartattu dangane da abin da ya shafi mazhabobi da kuma ilmomi na fikihu wanda ya firfitar da tabbatattun bayanai zababbu ya fitar da ashiya manshura fi musnadihi wasu abubuwan da aka tattara su a cikin wannan musnadi nashi ta dullu alaktifa'ihi al'afar wattiba'is sunna wanda waɗannan bayanai suna nuni a kai irin yadda Al'imamar darimi ya ƙanƙame hadithai da asarai na sahabbai da tabi'ai da irin yadda yake bin sunna keke da keke sau da kafa wuqufuhu inda dalil sannan kuma al-imam darimi yana tsayuwa inda dalili yake ne yana daga cikin atba'u dalil shi mabiyin dalili ne aina ma dalilu duk inda dalili ya karkata to al-imam darimi yana nan anan bai ta'assubanci bai bin mutum ba tare da dalili ba bai kin mutane da suke bin daidai sakamakon ba su goyi bayan ra'ayi da son zuciyar da yake a kai ba shi yana nan ya kafe inda dalili yake kama zakaru allahu kana fi tafsiri aliman kama inda malamai masana gogaggu fitattu a duniyan tafsiri suka ba da bayanin cewa kai dare darimi masanin tafsiri ne arifan bi ma'anihi sannan cikakken masani ne dangane da ma'anonin tafsirin mudrakan almaramihi sannan kuma yana riskan abin da ake nufi dangane da abin da allah madaukin sarki ya ambata a cikin littafin shi na ma'anoni da dunkulallun sakonnin da allah madaukin sarki ya kimsa. hatta qala alhu muhammad bin ibrahim bin mansur ashirazi har ya kai ga an samu babban malami muhammad dan ibrahim dan mansur ashirazi ya ce kana mufassiran kamilan wannan bawan allah malamin tafsiri ne wanda ya kware ya haɗa ala kayan aikin tafsiri kuma allah mai fasaha da zalaka da gugewa da iyawa shiyuhahu manyan malaman da suka karantar da shi shehunan al'imam abbari bayan da za a yi malami ya bunƙasa irin haka a ce wai bai da malami malami bai tace kanshi malami bai tarbiyyan kanshi littafi bai karantar da mutum malamai ne suke karantar da malami ya zama abin da ya zama jama'a mun gane wannan da kyau ko suwaye malaman shi kun san albarkan da Allah yawa malaman shi ne su ba sa koya malamansu ba sa denying su musu in Allah maraukin sarki yi maka baiwa ta hanyar wani wai ka ci wai wanan nan bi maka baiwa ba ko kadan malaman hadisi ba sa haka shi sa Allah ya raba su dauki al'imamul buhari al-Bukhari dauko Sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari bai taɓa kawo wani hadisi ko kwaya ɗaya ba ba ce sai ya ga maka wanda ya ruwaito shi zai ce wani ne ya karantar da ni shine malami na shi kuma wani ne malami shi shi kuma wani ne malami shi karshe dai manzon Allah ke da ilimin amma ji wannan kyakkyawan manufa da wannan kyakkyawan aiki da ikhlasi ma al-Imam bukhari yanda Allah ya bunkasa Bukharin sama da malaman shi yanzu anan muna halattar karatun Bukhari kullum da za a ce faɗi malaman Bukhari biyu sai ƙwararre zakakurin ɗalibi ne zai iya cewa ba wani da wani amma ka ana cewa hadisi bukhari ya ruwaito shi sai ka ji kana su da muhammad nasiru dinin albani duk aikin da ya littattafan sunna ba ba shi rubuta su ba wanda ya rubuta nashi za ka ga ba su da yawa kan waɗanda yana aiki kuma zai ambaci wane ne ya kaza wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza da ya bayyana malaman shi ya masu fatan alkhairi bai masa hassada da kushe ba sai Allah madaukin sarki ya sa albarka a ilimin shi ko ƙarya aka sa sunan albani aka yi a bangon littafi aka ce ya wani taƙiƙi ko takhriji ko ta'aliki ko wani abu za ga littafin ya karbu za ga littafin ana ta gogoriyo da wasosan za a sa ko nawa aka samu kuɗi sai a karba amma kuma in ya kawo hadisin zai ce yana kokarin fiffitar da ingantattu ne da waɗanda ba su inganta ba na sunan abu daura misali ba shi rubuta abu daura ba kuma in ya kawo bayanai duka sai ya ce ibn hajar ya faɗi zahab ya faɗi muzzi ya faɗi wane ya faɗa sai ga duk maganganun mutane ya kawo daga ƙarshe kuma sai ya tace ya tantance ce ga maganar take daidai sai ga nashin daga ƙarshe take zuwa amma jiyan da Allah ya sa albarka ilimin nashi ya sa albarka a rayuwar nashi sakamakon bai ɓoye baiwar masu baiwa ba sai allah bayyana ta shi jama kuna fahimtar wannan da kyau ku me yasa mafi yawancin malaman fikihu allah bai masa haka ba saboda in sun tashi zubo maganganun suke biduna ma'arifatar dalil asalin ne maganan ma shine annabi ko sunan shi ba sa kira kuna fahimtar wannan shi sa sai ka ga an zo ana ta taɓurza don menene ba za a amfani da maganarsu ba don me ba za a yi kaza ba wannan shi ne matsala da da suka faɗi maganar fikihu sai su ce domin allah ya ce domin annabi ya ce me yasa ga littattafai irin su fikihu sunna irin su alwajiz irin su minnatar rahman da ire-iren su irin su asamarul mustatab fi fiqh sunnah wal kitab sun samu karbuwa saboda waɗannan littattafan namu a yanzu ana ta kokari sai an bibbi an shishigar da waɗannan dalilai wajen sharhin waɗannan littattafai ɗin jima mun gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya shirya da tare da cewa wannan malami ya bunƙasa ya shahara ya samu ɗaukaka ba ƴar ƙarama a duniyar ilimi ba suwa malaman da suka karantar da shi rawar imamu darimi min shiyuhin kafirin. al'imamu darimi ya yi karatu an shiyohin kafirin a wajen malamai masu yawan gaske mala ya ce wa mutla'in ala sunanihi yudriku kafaratu shiyuhihi duk wanda ya bincike ya leka ya raku da cikin littafin shi na sunan ɗin to lallai zai san al'imamu darimi yana da malamai masu yawa faƙar haddata an yazid bin harun ya yi karatu a wajen yazid ɗan harun wa ya alabun ubaid da ya alaɓan ubaid wa ja'far bin aun da ja'afar ɗan aun wa bishir bin umar az zaharani da bishir ɗan umar az zaharani wa abi ali ubaidullahi bin abdulmajid alhalafi ya yi karatu wa akhihi abi bakar abdulkabir ya yi karatu a wajen abubakar ɗan abdulkabir da muhammad bin bakar albarsani wa wahab bin jaririn wa nadar bin shumail wa hum aqdamuhum mautan mun gane wannan da kyau ko wa huwa aqdamuhum mautan ya riga waɗannan malamai nashi mutuwa wa aban hashim bin qasim wa uthman bin umar bin faris وسعيد بن عامر الضبعي والأسود بن عامر وأحمد بن إسحاق الحضرمي وأبي عاصم وعبيد الله بن موسى وأبي المغيرة الخولاني وأبو مسحر الجساني ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي نعيم وعفان وأبي الوليد ومسلم وزكريا بن عدي ويحيى بن حسان وخليفة بن حياد وخلقا كثيرا بخراسان والشام والعراق والمصر يا يكرتو أو da لمي ديوا ما ba waɗannan ba waɗanda suka yi fice daga cikin waɗannan malaman nashi ba su wuce suka adadin yatsun hannunka ba amma shi ya fi su fice kuma su sun karantar da shi zalika fadlullahi yutihi man yasha jama'a mun gano wannan wasu dalibai ilimi ka sa abin da ke damun su wani mentality ne ya shiga su wai shi so yake ya bayyana ce wai ba a san malamin shi ba daga sama ya faɗo to annabi muhammadu ma yana da malami sunan shi malaika jibrilu jama'a mun gano wannan da kyau ko sannan kai tutiya da malami masani mai kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar aƙida shi ne abin tutiyarka shine abin alfaharinka malamai a yau sun koma ba suna tacewa da tantance ɗaliban ilimi a wajen waye kamata su karatu ba mutane da suna karatu kuma sun zarfafa a cikin karatu da bincike akan milin wa nihal nisa kowa ya tafasan zai yi ga tetayin shi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu kama rawa an ta'ifatun min aqranihi kamar yadda ya karatu a wajen manya-manyan malamai dattawa haka al-imam darimi ya karatu a wajen sa'o'in shi ka ahmad bin hanbal wa yahya bin ma'in wa ali bin madini wa duhaim wa khalifat bin hayyat wa gairihim duk waɗannan sa'o'in shi ne kuma ya karatu a hannunsu ina fatan mun gane wannan da kyau shi girman kai ba na ɗalibin ilimi ba ne kuma shi girman kai ta kyanshi shi shine rawanin tsiya yana hana hanyar arziki zuhu ɗaliban al'imamar darimi rawar imamar darimi halkun kafirun minhum malamai ɗaliban ilimi masu yawa sun yi karatu a wajen al'imamar darimi daga cikinsu akwai al'imamin muslim wa abu dauda wa وعبد wa حميد وهو humayd منه huwa منه minhu من aqdamu minhu jama'a mun gano wannan ku kalli al-imam muslim sahibus sahih talibin shi wannan ya rage darajar muslim abu dauda as sunan shi wannan ya rage darajar al-imam abu dauda abu isa tirmidhi ɗalibin shi ne wannan ya rage darajar shi abdu bin humayt wa huwa aqdamu minhu yana gaba da shi kuma ya karatu a wajen shi yana gaba da al-imam darimi amma kuma ya zauna gaban darimi ya koyi karatu dan ya san akwai kuna fahimtar wannan da kyau ko ya fi al-imam darimi amma da ya ga akwai amfanuwa ya je ya amfana ku kalli yadda Allah ya daga darimi kuma ya daga ɗaliban kuma wani irin ikon Allah da Allah ya tashi yin baiwa sai ma muslim ɗalibin darimi baiwa sama da shi domin ana sa sunan darimi a cikin sunan na baya-baya can amma kuma sahihu muslim shine na uku in ka sa musnad sai ka sa bukhari da muslim in an kawo matsala ne na inganci muslim ne na biyu kun gano wannan da kyau ko darumin gaba ɗaya ma biya daga cikin kutubu sitta da ake sawa amma kalli ɗaliban shi muslim abu dauda tirmidhi duk suna ciki wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha yanzu shi ya al-imam darimi fadi yayi bi fadi ba riba ya ci alherin da ya karantar da su in dama don duniya yake to nan ne ya faɗi in kuma yana yi ne don Allah don ya samu amfanuwa da amfanin da ya karantar da su a layara yana nan yana samu har yanzu kuma irin ikon Allah yanzu haka yana kwance a kabarin shi ga alherin da ya bari sama da shekara dubu an zauna ana karantar da masoya manzan Allah shi shi sa ka yi aiki don Allah kulli imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yi aikin don Allah kawai don manufan Allah duk wani tunani da kwaɗayi da tsoro da haushi da wakuwa duk ka cire yi don Allah ga yadda Allah madaukin sarki zai maka amma in ka taro nan ko in ba don Allah kake ba sai cin ya balle kana nan kana tattare nan sai cin ya rushe Allah ka ba kai ta aminatun nasiba yi aiki don Allah Allah madaukin sarki zai sa maka hannu don kai ba wulakantacce ne a wajen Allah ba ku ga wani irin ikon Allah al-Imam Darim ya karantar da Muslim ji Muslim al-Imam Bukhari ya karantar da Muslim kalle su fada da kafada ba ruwan Allah wane ne ya mai aiki wane ne ya mai baiwa shine Allah madaukin sarki zai daga ya cincida ya ce lalle ɗin nan ya kai ya iya allah maɗaukin sarki ya samu mu dace mala ya ce wa raja bunu marji wal hasan bunu sabbah albazar wa muhammad bunu bashar albandar wa muhammad bunu yahaya wa huwa akbaru minhu kun gano wannan da kyau ku waɗannan kuma sama suke da ta al'imamar darin duka yayin shi ne sun fi shi shekaru sun fi shi komi amma sun zo sun yi karatu a wajen shi wa qadara wa tirmidhi aidan al muhammad bin isma'ila anhu al imam tirmidhi koma wayi wajen bukhari ya koyi karatu karatun da shi bukhari ya koyo daga daru ku kalli wannan warawa tirmidhi al imam tirmidhi aidan yayi karatu an muhammad bin isma'il daga al'imamul bukhari Alhu, daga wa daga darimi ma'ana yana zuwa makarantar darimi tirmidhi kai tsaye kuma yana zuwa makarantar bukhari a lokacin da bukhari shi kuma yake zuwa makarantar darimi ba laifi ba ne ɗalibinka ya je wajen malaminka kuma ya zo wajenka abin da malaminka zai karantar da shi daban da abin da kai kuma za ka karantar da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku a ya ake zuwa ga malami na a a abin da yake koya can daban ya ji alheri ne abin da zai zo koya a wajen ka daban alheri ne in ga malami na tsoron yana da ɗalibai su je wajen wani malami su karatu yana shakka yana ɗare ɗare ba malami ba ne tsoro yake ji kar a gane wallan shi kar a gane bai da karatu in gaske ne sake su su je ko ina ina fatan mun gane wannan da kyau su ji daga wajen kowa in alheri ne za su ji in ba alheri ba Allah zai fallasa asirin duk wanda ba alheri yake yi ba kaga ya ji yawo karatu a ko'ina mala ya ce wa baka wa baki bul mukhallidin wa abu zur'a wa abu hatim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jawab malaman duniya gaba daya sai ya karatu a wajen al-imam ad abu zur'atar razi abu hatim razi wa salih ibn muhammad al-jazzara وإبراهيم بن أبي طالب وجعفر بن أحمد بن فارس وجعفر الفريابي وعبد الله بن أحمد وعمر بن محمد بن بخير ومحمد بن ندر الجارودي وعيسى بن عمر السرمقندي وروى مسنده عنه ونو isa ɗan umar as-sarmakandi ya ruwaito wannan musnadin daga shi al-imam al-jarud a da shi al'imam zama ya sai da karantar da shi littafin duka ya ruwaito ina fatan mun gane wannan da kyau wa halkun min ahli baladi yace kai da manyan mutane da yawa daga cikin mutanen garinsu wara hila ilayhi al-huffaz nawahi manyan mahaddata sun ta kwaso jiki daga ɓangarori da nahiyoyi da birane da karkaru na duniya suna yi ambaliyan koyon karatu a wajen al'imamu darimi yanzu waɗannan malaman da suka karantar da shi da waɗannan ɗaliban da suke karatu a wajen shi ko ba a gaya maka darini malami ba ne su sun ce maka malami ne ku gano wanda da kyau ku su sun ce maka malami ne shi allah ya sa mu dace mana ɗaibuhu darajojin shi لقد كان الإمام الدارمي نادرة من من نوادر shi شي الإمام الدارمي يا ɗaya ne tamkar da dubu ba kasafai ake samun irinsa a zamani ba mun gano wannan da kyau ko in ka zo ka ce irinsu ne ruwan bagaja kaga shi ruwan bagaja wani sinadari ne wanda ba a samun shi sai an yi da gaske mun gano wannan da kyau ko wani al ahmar ne wani red mercury ne wanda da wahala ake samu shi ina fata mun gano wannan da kyau hot cake ne shi in an samu irin shi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu misali kai kana da malami wanda ya karantar da malami irin wannan ka samu dalibi irin shi wanda ya karatu wajen malami irin waɗancan Allah ya sa mu dace kaga shi kanshi mai tarihi nan da yake amshaki ne da ya tashi kai tsaye bai ce bukhari ya karatu wajen shi ba sai ce tirmidhi ya karatu wajen bukhari ilimin da shi al bukhari ya samu daga wa daga darumi a lokaci da yana son ya ce maka bukhari ɗalibin waye ɗalibin darumi ne amma ladabi irin na malamai sai yake malimamul bukhari ladabi ina fatan mun gano wannan da kyau a ɗan sa kaya Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma ɗalibin shi ne amma jiyan da Allah ya ɗaukaka sayin bukhari akan kowa Allah kenan Allah mu aiki wanda ba wanda ya sai ce don ne ya hakumu la mu'aqqiba li hukmihi ya hukunci ba wanda ya sai ci gyara ya ce don ne alika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa fi jami'il ma'ani kai al'imam darimi a kowane ɓangare na ma'anoni ko tuwan zarra malam sai ce otil ilmal jami wal fikir wasi allah madaukin sarki ya bashi shi matattaran ilimi sannan an ba shi tunani da hazaka da zalaka mai yalwa fa huwa kada alima liya amala hakika darimi ya yi karatu don yi aiki ne jama'a ta ku san wannan mu yi karatu don yi aiki ne kuma muna neman abu gwargwadon abin da zai taimake mu wajen aiki ne ya kamata mutane su fahimci manufanmu in manufan ka ya saba manufan 'yan duniya ko to za a haɗu da matsala allah madaukin sarki ya sa mu dace fasada bi amalihi wa ilmu bi ilmihi wa amalihi sai allah madaukin sarki sai ya sa ya zama jagora sakamakon ilimin da ya yi da kuma aikin da ya yi jama'a kun ga waɗannan ababe guda biyu suke sa mutum ya zama jagora ba shi ke gina kai shi ce jama'a ku zo ni ne shugaban ni ne jagora ni ne gaba ni ne iya ni a a ya aikin ilimin da yawa kai me ikhlasin ka ka koma ka koya kanka a lungu sai Allah ya dauka ka ya ba rin wani irin ikon Allah yau sama da shekara dubu ɗaya da wani ɗaruruwa Allah ya ɗaga wannan malamin yanzu wani bai taɓa jin tabarami ba sai yanzu ne ya ci kun gane wannan mai kyau wannan cewa za a sa wannan littafi na darimi ga sauran manya-manyan littattafai irin su bukhari irin su muslim irin su abu dauda irin su tirmidhi irin su nasayi da sauransu sai mu ce eh in kana son ka ji karatun wannan littafi madaranta to je ka zauna ka ban fadilatul allamatul muhaddis albani mun gane wannan mai kyau ko la yufta wa malikun fil madina in kuma ka sauko to sai ka zo a koya ma a anan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ka hada duka ka samu can kuma ka samu nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wajami'a jami'a hisalil khairi al-imam ad-darimi duk wasu dabi'u na alkhairi ya tattara su ma'athiqa fil ilmi sannan da aminci cikin ilimi wasidq da gaskiya walwara da takatsantsan wa zuhud da gudun duniya wa taqallul min ad-dunya sannan kuma yana da takatsantsan da karantawa wajen farautan duniya wal ijtihad fil ibada ko malami ne wanda yake da himma wajen bin Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko ala rayatin min al-aqli sannan yana da hankali mai kaifin basira wani hayatin min alfadli sannan in ana neman malamai masu falala in ka zo kan al'imamu darimi kan nuwa kari fakana mudarribul matsal har buga misali ake yi da shi fi diyanati cikin abin da ya shafi addini walhil da haƙuri warrazana wal afaf wal wajen abin da ya samu rizanatin wal afaf wajen kamewa da taka tsantsan da kuma kawaici da kuma tsayawan shi gam akan sunna bai rawa bai ja da baya bai kunya bai shaye bai jin dar a zuciyarshi wajen aiki da kuma karantar da ita arada sultan an liwalihi hiƙaba. sarki ya nufin zai ba shi mukami na alkalancin sarmakand ba a ba an ya ƙabila sai ya ƙiya karba mun gano wannan da kyau ko ina daga cikin waɗanda a wani lokaci muka je fada sarki ya ce ya sa malam albani ya zama ɗaya daga cikin malaman fada ya ce ba zai karba ba saboda ne ce saboda shi ɗalibi ne aka ce ko kai ɗalibi ne in za a yi taro sai a gaice kai ce shi ba zai iya ba jama'a mun gane wannan da kyau ko domin me yasa kaga irin malaman da suke faɗin ai ya malam zai shiga irin wajen waɗannan 'yan duniyar wanda su suna son su yi aiki ne don duniyar wani shi kuma yana son yi aiki don karan manufan annabi yana son ya aiki don isar da sakon Allah bai taɓa yiwa ba wannan yana daga cikin kazamin laifin da ya masu wai ya zo ya zama yaransu shi kuma ya ce a kuma su da bakin sun faɗa cikin jawabin mai martaba an ya ce ana zuwa daga wajeje da dama ana yawan tambayan mu don gani da kai mun gane wannan da kyau ko wannan ya nuna bai san su ba su ma ba su san shi ba kamar yadda matambayan ma ba su san shi ba mal mas'ulu anha bi alaba min as sai jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan ya dame su shi ma wancan ɗin na ƙarshen ɗin ai ya faɗa ya ce ga gida ga gida ai ban san shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau kuma har yana cewa ba don tsufa da rashin lafiya ba da na yunƙuro da na zo haɗaki da ko ka sha mamaki Jama mun gane wannan da kyau ko wallahi talla ba ka ba kanka mamaki kuma da sai ka tausaya ma kanka ina fatan kun fahimci wannan da kyau ka zo yin meto mu ana kawo mana ziyara dole ne ana mana kundin bala dole ne mu ana mana tushe ne ah, wallahi kalla sai wanda muka zaba duk irin waɗannan abubuwa na shirme ko tarihi ke nune ta kanshi shi ku daina bata ma kanku lokaci mu abin da ban yadda da shi ba ko ba wanda ya isa ya cusa mana shi shi ma dari ne an nema a bashi alƙalanci ku je ku ji karatun mu na tarihin ibn hajarin da ya karba ya suka ƙare da su mun gane wannan a cire shi a mai da shi a cire shi a mai shi a cire shi ya sauka a sauke shi ba ka ga ta yi ba ai in ka ce za ka zauna da sarakunan gargajiya wani ku tafi lafiya muku aiki ya wanka allah ya sa mu dace mala ya ce fa'alaha alaiha ta kalladahu zalika ake ta matsa mai ake ta matsa mai ake ta matsa mai har sai da aka yi mai cushe faƙada qadiyatul wahida yace alƙalanci hukunci ɗayanki sun masta'afa fa uqfi sai ya sauka aka ce an yadda sauka din kun gano wannan da kyau saboda abin da ake son ya yanki bai yanke ba ya yanke hukunci ya adalci su kuma fada ba wannan suke so ba ga abin da suke so sai aka ce to kai ne sai kai kaza sai shi Allah ne ya ce a kaza suka ce to Allah ya ce kaza shi kuma sarki kaza yake so sai shi a'a to ne sarki akwai sarkin da ya fi Allah ya kace yalla bora na ya ce to haka kuke sa rika shari'a suka ce sai ce to na sauka sai ka ce eh je kada an sauke kada <laughs> wallahi maganin kar ayi to kar a fara kaga si harkan su kai kai harkan ka lakum dinukum waliyadin in ba haka ba wallahi zaka ɗauko ma kanka bala'i ka je lahira ka shiga wuta wa kana neman sai ka tafi lafiya da su mm, sina za yi naka ci naka yin cina ba ruwa bane tsarin mulkin najeriya ba kowa yanci abin da yake so kai ma yana ka nima yanzu wa ina fata mun gane wannan da kyau in sun ga malamin da ya fice kokari suke su ja shi a jika to su matsalan namu ba sai da ake ja mutum a jika ba sai su ce wai da tsiya za su ja shi yau da tsiya ka ga mutum da haƙora da farfara da ilimi da digirori ka ce za ka bi shi da tsiya ƙonisiya ko ba yawa da yan silalla a hannun shi jama'a mun fahimci wannan mukin ko in ka haɗa kan waɗannan abubuwan yanzu sai dai lallashi ga ilimin zamani ga ilimin addini ga gogewa da wayewa sannan ga jama'a magoya baya sannan kuma kana da abun zaman gari to shi kenan wannan kuma sai dai a lallashe ka allah madaukin sarki ya sa mu dace sai a maka babu ya allah wa qala fa Allahu bihi ahlus sarmaqand bala ce hakika mutanen sarmaqand sun amfana da shi fa azhara fiha ilmul hadis shi ya fara bayyana ilimin hadisi a garin wal athar da ilimin athare na sahabbai da tabi'ai وذب الكذب al حديث رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم da kare hadisan annabi daga ƙaryan maƙaryata irin su zirke irin su jemage irin su wani da wani ina fatan mun gane wannan da kyau wa nashar sunna da kuma yada sunna ko ɗan kama ba sa so wada'a ilaiha kuma ya kira zuwa ga sunnan wa qama min khamal kuma ya biyan niki duk waɗanda suka saba ma sunnan bai banza sun zauna lafiya ba ya faɗi maganganu sun ce maganganun an yi zagi ai maganganun an yi zafi ai an wulaƙanta su an menene bai ɗaga masu kafa ba sai da bi su nike su ورفعه الله في a halin iman. Allah maɗaukin sarki ya ɗaga martaban shi da darajojin shi a mai muminai bayan Allah na gargaru duk wanda bai cika wannan ka'ida ba zai ji baya son malaman sunna ko kaɗan allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci sai in allah madaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo mu tashi shahadatul ulama ilahu wa thana'uhum alaihi malamai masana jama'a ba ulama bani isra'ila ba ba malam fada ba kun gano wannan wani irin yabo suka yi maka wani irin fatan arziki suka maka to shine suke ma imam uh, as-sarmakandi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ke an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum yanzu shi dan bai tsaya ba sai da ya tabbatar da annabi adam ya